Dangin Usman Buda mahaucin nan da ya haɗu da ajalinsa ta hannun abokan aikinsa a kan zargin ɓatanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa na ci da juyayi a kan abin da ya faru ga ɗan uwan nasu. Aishatu ita ce mahaifiyarsa ta ce zancen kisan ɗan nata ya zo mata cikin kaɗuwa. don shi na nan muku muna can kawai mu sai dai an ka zo mana an ka ce wai an kashe uku wai dan ɗanan nille ne ko an ka ɗauka a ran daren sai mutane sun haka da fa mini ruwa kuma aka ɗebi ruwa an ka bani an ka ɗebi sa sai mun ka taso mun ka buɗe mota mun ka yo garin gaskiya mun ka tako haka nan an ka sai babu an kai shi san mutuwari ko da irin ba mu ko gani shi ba da aka duba ka gani mutum shi ta lahiya lau bai yi fata ba da bai yi mai ta ko a cewa ai mai kashin gilla wai cikin gari a bugu da duwatsu kamar kare to ko mai dangin nasa ke bukata yanzu mahaifiyarsa aishatu tana mai cewa a zo mutum hakki ne sannan biyan gana shi an ka bari eh, an ka samu abin da mun ka samu an ka ba ka gani ana taimakawa ga makarantar su biya aka yi musu wata makaranta yanzu in ba mutane sun ka taimaka ba Allah ya taimaka ka biya da ni ba wani abu gare ni ba Allah ya nufi shi na gari shi ma Abubakar da ke zaman ɗa ga marigayin ya ce yanzu suna dakon a kammala bincike su ji abin da mahukunta za su ce gaskiya ba mu samu gawarsa ba har yanzu don an nema a ba da gawa tun shi jami'an tsaro an ce sun nuna cewa dai kila ko sai zuwa gobe haka to yanzu dai ana daina ana ta kai kawo ko Allah ya kaddari ba su sai a je a yi miki jana'iza a a cikin ana ta haujin gwamnatin jihar sokoto ta buƙaci jama'a da su daina duk wani abu da kan iya tayar da husuma a cikin al'umma abubakar bawa shine mai magana da yawon gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto eh magana wani ya ci ga annabi sallallahu alaihi wannan kan ba ko da bagon jihar sokoto ba za ta taɓa ɗauka irin wannan issue ah, irin wannan batu da wasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kima a wurin mu musamman musulmi shine madubin mu shine abin koyar mu shine shugaban mu duk wanda ya ce taba shi ba yadda za a yi gwamnati ta ko ta kwashe laya da shi saboda haka idan mutane neman zaman lafiya to shine su mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma yi biyayya gare shi amma taba kima ta yi ko daraja ta yi to babu shakka idan muka samu duk wanda muka samu da irin wannan aka tabbatar da wannan lahi tabbas za mu da shi a kotun musulunci a mai shari'a kamar yadda addinin musulunci ya tanada gwamnatin ta yi wa jama'a kashedi akan ɗaukar doka da hannu ga kowane irin lamari rundunar 'yan sanda dai tana kan gudanar da bincike akan hakikanin abin da ya faru har aka yi wa usman buda kisa yin batanci ga fayin halitta annabi muhammadu tsira da amince allah su tabbata gare shi abu ne da dukkanin malaman musulunci a duniya suka yi tafaki da cewa ba abin lamun cewa ba ne kuma abu ne da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu da suka gwada aikata yin hakan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya